وله الحمد في الصلاة والأهل وأسيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون اللهم بك أمسنا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أما بعد يا أخوة مسوء البركة بركة مدى saduwa a cikin wannan rana shida ga watan ramadan hijira ma'aiki mai tsira da amincin allah su tabbata a gare shi shekara dubu daya da dari hudu da hamsin hai da arba'in da daya wanda yake daidai da ashirin da tara kenan wato da miladiyar annabi isa alaihi salatu wasalam shekara dubu biyu da ishirin muna gode ma Allah su ba da wata rana da ya nuna ta wannan rana ta shida ga wata yana da kyau ɗan uwa musulmi a ƙara lura sosai rayuwa ka tana tana gudun kwarai tana sauri yanzu ka ga azumin nan kamar jiya aka fara shi muna da shi da yau mu mai da hankali mai da hankali rayuwa tana da samati ƙwarar gaske ina so in kuma ja hankalinmu da wato wata baiwa da Allah subhanahu wa wata ya mana a cikin wannan wata na Ramadan wanda wannan baiwar mutane da dama sun wofintar da ita Annabi sallallahu alaihi wasallam ke sadda mai azumi yake buɗe baki yana da farin ciki guda biyu wato farin ciki na farko runi da yi da yunwa yanzu allah ya ba da dama ya ci abinci lokacin cin abincin nan ya daina jin yunwa lokacin shan ruwa ya daina jin kishirwa ya daina jin kishirwa allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa wani farin ciki da walwala a cikin hakan hakanan lokacin da yake buɗe bakin nan Allah subhanahu wata'ala ya lamunce maka wata addu'a da idan ya yi ta a cikin addu'o'in da zai yi karɓaɓɓiya ce ana da mai shan ruwa ya sha ruwa ya daga hannuwan shi guda biyu ila ya addu'a guda biyar ila ya guda goma kila to ya zaɓi dai wata kwakwara kuma ya tsaya ya dage a kanta ita wannan tsayar wadda ya zaɓa ɗin nan kwakwara yake yi tabbas hakika karɓaɓɓiya ce a wajen Allah subhanahu wata'ala da haka mai azumi na da amsasshiyar addu'a guda ɗaya a kowane guda baki da zai don haka ɗan uwa mai karatu ko mai sauran karatu idan kana da wani abu da kasa gaba wanda ya dame ka maka tabbatar da abin nan alkhairi ne kuma lalle hakika wato babu sharri a ciki kuma babu sabon Allah a ciki ko yanke zumunta to ka dage a lokutan shan ruwanka kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala. wato wannan lokaci addu'a mustajaba ce Allah madaukakin sarki ya mana gambata sannan kuma ina jan hankalin yan uwa musulmi su lura yadda wannan yanayi ya zo yanzu aka rufe tarawihin nan to akwai da dama daga cikin mutane masu rauni rauni ta fuskoki daban-daban rauni ta fuska alkur'ani ya ba za su iya karanta shi ba da ya kamata su yi sallah da shi rauni ta fuskar su ba ka iya cancancewa da karan kansu ibada sai sun an samu tokarawa ta wani wani lokaci zama cikin jama'a taron yana ɗebe musu kewa su iya samu su ce tarawai to kada hawan nan ya zama wata mummuna sila kuma da za a ce mutum bai samu tarawai ba a cikin wannan rauda mai albarka kama tarawai yan uwan ba kuma ta ba asalin sunna ta kenan kowa ya tafi ya ta a gida shi kadai ko da shi da iyalai shi don haka an kuwa musulmi kan su yi sakaci kada su wato azaba ko su raɗe abin da ke faruwa na masallatai waɗansu isha'i kawai ake yi shi kenan kowa ya tafi gida ya rarrabe shi a gida wasu ma ko isha'in ba a yi kowa a gida yake yi wannan ba zai hana musulmi ya kokarta ba ya ga cewa wato ya yi tarawih shi a gida abu na uku cikin kiran da nake so in yi wa 'yan uwa musulmi maganar jami'i ko da aka ce a daina jami'i a masallatai mutane masu kula ba su wasu jami'i ba a gidan dajinsu mutum ko da mata kaɗai ke gare shi ba ɗa ba wani wanda ya rafe su sarki dama daga mutum biyu ya fara mai mata guda shi kaɗai su yi alwala ta tsaya wato daga bayan shi daidai daura da kafaɗar shi ta dama ta tsaya daga baya su yi jami tare Kin akwai wato ɗa ko yawon da za a iya saita su su yi jami wato su jera to sai ɗan in ya kai munzalin shirya wato mumayyabi ne sai ya zo su jera da uban sai uwar ta tsaya baya in akwai yara mata ko suna ne su tsaya baya wato ai sahun yara maza na gaban sahun mata sai shi uban gidan ya tsaya a matsayin liman ya tsaya gaba misali a ce su biyar ne a gidan ga uban ga yara biyu maza ga ya mace daya ga uwarta ya mace daya da uwarta su tsaya su sahu na mutum biyu a baya yara maza a gyara musu na mutum biyu a tsakanin liman da sabon mahaifiyarsu da kanwarsu koyarsu ya zama jam'i suka yi cikakke ba a rasa ba bai kamata ba a ce shi ke nan wancan kawai ya yi taka sandar wancan ya yi wancan ta yi wancan ta yi a cikin gida to in haka ne namijin ne ya kwaro kuma shi ne bai lura da abin da ya kamata a cewa in kana cikin lalura ake ba lalura ce ta haka haka din zai iya samun lati jami'in kama kuma za zai iya samun ladan larura kuma ya samu ladan jami'in lokaci guda a yi jami'in kuma allah ba shi ladan takaici da haushi da kuma abin da yake cikin damuwa na rasin jami'i wanda ya sabe shi shekara da shekaru yana yi za ka yi uwa musulmi musa lura kwarai allah ya mana mawafaka allah ya mana gamdakatar ba da rama mutum inda muka biya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً na wancan abu da ya faru ga wancan hali da allah maɗaukakin sarki ya yi masa baiwa da abin da kowa yake nema a rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato asdaqul asma Idan lahi wato alharif wal hammam mafi ko kuma ilayya a wata ruwaya ko asdaqul asma'i ilayya al-harith wal hammam mafi gaskatuwar sunaye a wajen Allah wato na dan adam ko ko a waje na inji annabi sallallahu alaihi wasallam ka sama musulmi wato mutum suna al-harith wannan suna ya gaskatu sosai saboda za ka ce dan adam wato makwalkwalin ƙasa ne ya nema abin da zai ci shi ne ma'ana alhari wato mutum mai ƙoƙarin kwalkwalo tumbin kasa ya nema zinari ya kwalkwalo tumbin kasa ya nema azurfa ya nema fetur ya nema kananzir ya nema gero ya nema dawa ya nema abinci walhammam da kuma wato maburaci alhammam bi ma'ana maburaci mutum mai guri in gari ya waye haga mutane kowa kamar ya kwana bisa gaya. nan da inda a kowa ya gudu wannan yi gabas wannan yi yamma wannan a babur wannan a mota wannan a keke wannan kowa da abin da ya hau yana kokari ya samu ya samu na kansa yace wannan suna yi dan adam daidai to shi wannan bawan Allah ga al'adar ɗan adam kowane neman arziki yake kowane neman abin kaiwa ga bakin salati yake kowa tsaye yake na bakin kokarin shi sai aka waye gari shi Allah ya masa wannan baiwar ya samu wannan taimako daga Allah subhanahu wataala ya masa arziki amma ya ce tsirin da arzikin har aka waye gari aka kwana da zama Allah subhanahu wa ta'ala ya jaraba shi sakamakon maganganun shi na jijji da kai sakamakon maganganun shi na tsallake iyaka ina cewa ma a zunnu an tabi da hazihi abada ba na tsammanin wannan arzikin sai kare abadan abadina amma a zunnu sa'ata fa'ima kai ba na ma tsammanin kiyama ta tashi wala in ritu ila rabbi in ma alƙiyama za ta tashi in koma ga Allah la ajidanna khairan min hamun qalb to zan kau samu abinda ma yafi wannan da kuke ganin Allah ya daga daraja a duniya nan yadda Allah ya daga daraja ta a duniya to kuma a lahiran ma zan zama mai daraja haka yake nuna don haka ya ba mahalicin mu takaici ya ba mahalicin mu haushi ya yi fushi da shi ya juya masa baya sai ya kona gonakin gabaki fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha sai ga shi yawa yi gari yana taba hannuwa akan duk dimbin dukiyar da ya kashe a cikin wannan gonaki guda biyu ga dabinai ga inabai ga dabbobi na raƙuma da shanu da kaji da tumaki da awaki a wata faɗa ma ga tambuna an kakkafa a ciki gaba ɗaya wata musiba da rai guda ta samu wannan gonakin guda biyu duka suka lalace suka lalace shi ne rika taɓa hannuwa yana cewa ya laifin idan dan da da rabbi a haɗa? kai su da ban yi shirka da Allah ba kai su da ban haɗa Allah da wani abin bauta ba to shi ne sai magana ta ɗora Allah ce hunalika alwalayatu lillahi alhaq ta ji magana saboda ɗan adam yake mai da al'amari ga Allah dole ya koma yanzu ya zama wato jikinta Allah ta wato lazimce shi ta wajibce shi saboda a lokacin akwai abin da yake rute shi yanzu kuma ya ga ƙarfi da iko da waya sun tabbata ga Allah ɗin wa khairun sawaban wa khairun shine Allah mafi cancanta mai sa a yi aikin ibada ya ba da ladar ibada kuma shi ne wanda ke kyautata rayuwa wanda ya nemi allah ya kyautata masa rayuwa kuma ya masa kyakkyawan ƙarshe a da kyau wannan ayar tana jan hankalin mu zama mutane masu adalci mu zama mutane masu insafi ko a kan kanmu in kun kalli waccan aya ta cikin suratu suratul nisa'i ma ya fa'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima bi Allah zai yi da azabtar da ku ya ku bayi in shakartum in kun zama masu godiya wa amantum ka zama masu imani ku diba abin a rola ayan nan ma ya fi fa'alu Allahu bi azabikum Me Allah zai yi da azabtar da ku sai ce in shakartum ashe akwai inda wani aikin ibada ke tsayawa ba imani ga imani yake fara sun kudawa sannan ibada Ya sai ayata ce ma ya fa'alu Allah bi azabikum in amantum wa shakartum kenan ko me Allah zai da yi muku azaba idan ku zama masu imani da godiya sai Allah bai ce haka ba sai ce a duk bawa na wanda ya san daidai in ya ga an yi zalunci ya ji bai ji daɗi ba saboda zalunci ya karya ka'idar ɗabi'a da lafiyar zuciya in ya ga dai shi ya ji daɗin ta ko ba shi ya yi ba kuma duk abin da bai dace ba in ya ganci hukunta abin da ya dace ba wanda duk bawa ya dauki ba daidai ba a zuciyar shi mai da ta daidai a aikace mai da ta daidai wanda duk bawa ya dauki daidai ya mai da ta ba daidai ba kuma ya tayi hankali kwance zuciya zaune kuma har ya umarni a yi kuma in ya ga ana yi bai jin komi to duk rukunan lalacewa sai sun cika duk rukunan lalacewa nan bawan sun cika ya zama lalatacce cikakke to wannan shi ke ƙara nisa da Allah kullum haka Allah zai bai wani abu na girmamawa sai ga aka shi eh, da ma sauran ya ma biyo ba shi fara ta hada girma ta ɗauka ta Allah kawai sai ga yaushe da ma aka masu wani su wani kaza ku shi ai haka ba ya kamata ya wuce wannan wal hali ba bin Allah ba shi ke haka nan ma shi a ce ta ce a tashi ai wani abun tsiya wanda ko kau bai yi daidai ba sai ta wannan lokaci ba kai malam ya ma za a yi haka din ce shi to kaga an gama lalacewa haka Allah ya ce idan bawa ya zama gyararre in ya zama zuciya shi mai kyau ce yana gode ma Allah a cikin ni'imomi ya zo ya nika ba ni'imomi ya ce Allah ba ƙarfi ba dubara ba hikima Allah ta ba ni rayuwa Allah ta ba ni iyaye Allah ta ba ni wurin eh, kasancewa makoma da ƙabila Allah ta ba ni gari Allah ta girma ni da iyali Allah ta ba ni ilimi Allah kaman kaza Allah kaman kaza ko ba musulmi bane bai rinsa ba neman Allah ya ce ya gode to Allah zai buɗa mai wata hanya ta musulunci shi Allah ce a gidan daga ni'imomi na ana godiya ni kan sai in buɗa wa in sadana rabbuku da in kafartu da azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid sadda mahalicin ku yake da cewa in kun zama masu godiya ga ni'imomi na abin da duk ba din bashi bane hanin biyan ku bashi kawai balla ce tawa na ɗiban ku in kun gode wallahi zan ƙara mu la azidan na ku wallahi zan ƙara mu wala in ka farko in ka kuka butulce ina azabi da shari lalle azaba ta mai tsanani azaba ta mai rufi kun ga nan, lalle ya kamata a ce mu rika godiya ga Allah kuma idan wata musiba ta faɗa mana mu yi sauki mu koma ga Allah yace hunalikal walayatu lillahi alhaq wannan shine hakikar jikinta ga Allah ta gaskiya saboda mi saboda mai faruwa ta faru ayi shi ma asaba min musibati illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bi kulli shay'in alim saboda haka duk abin da ke samun kuna musiba da iznin Allah ne da musibar ta faru sai mutum ya tuna mai nayi wa Allah Allah na tuba Allah gafarta mai amma ta yi tana ila hannu da allura ka ce a akwai abin da ya hau, ka tafi kana yanka bangoro kana yan hannu ka ce astaghfirullah astaghfirullah wannan musibar ta faru wani abu ne ya jawo maka shi irin halayyarka da haka da ka ganka cikin ba roƙi Allah gafara to kaga yi abin da ya kamata yi ta koma ga Allah na'am sai ya buga musu misali annabi sallallahu alaihi matsalar hayati duniya inda ke misalin rayuwar duniya kama in kama a ce ruwa ne an zallahu minas sama'i da muka sabbar da shi daga sama fakkula da bihi na batul abdi ya zo ya cuɗanya da iran ruwa na tsirrai na ƙasa ruwan saman ya cuɗanya da su ya duka mu sosai suka fita suka girma suka ba da yabanya mai kyau yau da gobe da mana ta kare aka bar ruwa fa asbaha shiman tadruhu riya sai aka waye gari kuma daukewar ruwan nan wanda ta ni'imta wa'annan wato ruwa na wa'annan shuke-shuken suka samu ni'ima suka samu baha'a suka samu wato yadda suke so da ruwan ya dauke kuma sai ga abu na cewa abu na komawa baya to kawai sai aka waye gari wato tazruhu riya iska na kadawa wannan abu ya kone ya lalace ya kone ya lalace wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira dan hakika Allah dama can ya kasance akan kowane irin abu wato mai karfi ne karfin na karfi mai zartarwa ne kuma zartawa ta zartarwa wanda babu gazawa ko na kasa a cikin zartawa Allah subhanahu wa ta'ala kan komai in zai yi a kan komai din zai kaga wato cewa sha'anin dan adam Allah na ba shi dama sai ya miƙe kafa sai ka ga komai kamar kokarin sa ne duk abin da ya taba sai abin ya sai ba wani abin ma in ya kalli abin kawai sai ya zama kamar kun faiko kuma shi Allah ta jorin ta wuce to ku lura da kyau yadda bala da yake cewa al-fursatu fari'atul fawz wa bati'atul aula dama dama tana saurin guba cewa bayan akan dade ba a same ta ba sannan kuma akan dade ba ta dawo ba ko ma ta gidawo ba duk wanda ya samu dama a cikin ya yi abin da ya kamata yi a lokacin da ya kamata yi idan bai abin da ya kamata ba har damar ta kuce to kalla ne irin wani damar ta ke dawowa in ta dawo sai ta zama gwaji ga gare shi kuma wato wani lokaci ma an tafi take gida wa lura yan uwa musulmi ku yanzu wannan da aka ja hankalin shi da suke tare da wancan malamin suke nuna masa ga abin da ya kamata kai ga abin da ya kamata kai ga abin da ya kamata kai shi kuma yana baudewa aka waye gari ce ina gudan maka halin Allah akan al'amuran sunna shi ga rayuwa kada ya faru to yanzu ga shi ya faru sai Allah ya tabbata abin? kamar an yi ruwa an dauke kamar an yi ruwa an ɗauke kuma shi ce wannan amfani ya lalace ko ruwan dawo masa ya sai zai a zo a nemi wasu iraruwan ba wa'in iraruwan ba ka Allah ya hana mafaka sai ce almaru wal banuna wato kun ga dukiya da 'ya'ya zinatul hayati duniya ado ne kawai da kawa na rayuwar duniya wata aya sai Allah ya ce innama amwalukum wa auladukum aduwan lakum fahadaru wa in ta'fu wa tasfiru wa tagfiru fa inna allaha ghafurur rahim yace inma amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim to haka sha'ani yake ba ƴan uwa wato ƴaƴa da mata Allah ya faɗa ƙarara mafiyan ku ne ma da ma za su hana ku su sha bakance ku ga yin abin da ya kamata ku yi na alkhairi musamman da sha'anin dukiya dukkan da mutum ya samu wani abu sai ya yi ta harare ‘ya'yana matana ‘ya'yana ba zai abin da ya kamata ya ba na alkhairi da taimako wani lokaci har zaka wannan tunanin makoma yi shi hana yi walhali ba rayuwar ɗan shi ba ko rayuwa sai bai iya mallakar ta hannun shi juya sai zai ke so wata magana ta bani mamaki ta wani dottijo da wani idan rabuwa da shi wata zauna dan dalila yana tambaye shi ya ce ta daɗe an ce ba ka da kudade a banki na tsaron da lura kullum kudadenka a hannu kana karabarwa sai ce eh abinda bai da shi ba ke nan ni ba kan yadda ban ajiye matsana kuɗi kan yadda ban in gina matsana gida don ni gidan da nake ciki ba mana gida gina mani ba Allah ya bani sannan ban san wani irin da ajiye makwadin ba ban san me zai ba abin ya zai ko abin alkhairi mutane da ke rayuwa daidai lokacin da suke ganin ina da cancanta in biya masu waɗansu buƙatu su zama buƙatun su ko na zan ba su tarbiyya zan musu kyakkyawan addu'a kowa Allah ya masa arziki amma cikin su kada wanda ya taba tsammanin cewa zan tara wani abu ya zo ya haure su kowa ta ce neman amma yadda mu ma abin da muke juyawa cikin shi yanzu ba ga dace ba kai kuma ya mu haka bisani Allah ya ba mu don Allah kalli magana hankali kalli magana ta ilimi kalli magana ta imani da tsadawa abin da ke rudar da dama daga cikin mutane ba a gane cewa makiyan ka din da ke almanu wal banuna zai da hayati duniya ba a gane makiya bane ba na sosai sai ka zo kayan kujuba kujuban kayi juya-juyar kayi fanga-fangan kayi shan, ka ƙara tafiye-tafiye ka kashe mutane ka ka an kashe mutane ka bi hanyoyi ka ƙara kuɗi ta kowace irin hanya da nufin 'ya'yan da mata sai ka mutu sai ku gado ga nan fala-fala sai a wari gari wani ya taho ci aiwa na ya ban naira miliyan 200 sai wani abokin hulɗa ya taho wuce, ce wato ga takarda da muka yi zawa ne ina jin ta naira miliyan goma nan za a gane cewa ɗanka da matarka ba masu yin sarsau da takarda wajen kaji ba bayan sa a hulɗa ta a ina da shaidu ina miliyan goma kai wallahi ban bada a baban ku in ba kuma da miliyan goma idan bugun shahala ya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk mutumin da ya mutu ana bin ta bashi za a rataye shi a cikin kabari ba zai sauka ba sai an biya bashi annabi sallallahu alaihi wasallam tun da yake a rayuwa bai taɓa yin sallah ma mutumin da ake bin sa bashi ba sai an kawo gawa annabi ya tsaya kan sai ce hal alaihi dainu Ina bin sa bashi sun sabai suka ce na alaihi dainu ya ce waru akakum kurhe dan uwan ni an hana ni in jira izan mai bashi malamai su kwatanta ma ɗan nan naka ko matarka na rantse da Allah a cikin wannan falo billahi da la ilaha ghairuhu wasu iyalai mun zauna da su ana mata hudu ne na wani mutum mutumin ya mutu aka taho aka yi sai da sai za a raba gado sai ga jama'a sun tattasu suna bin mutumin bashi wallahi iyalan suka tsaya a tafi ba za a biya bashin ba domin an ba da bashin ka, mu za mu ci saboda Allah nawa za a rage cikin abin nan ko zai an ga bawan Allah ya rasu ko kuwa sai ta so sai ce kaza kaza kaza duk fa shi duk ni da kaina nake ce musu yadda ake gadon dukiya haka ake gadon bashi da ma ba wannan dukiya wallahi kowa za a dora masa kuɗi kuɗi ku zo ku biya biya masa bashi haka ake yi nan a nan fara na yi kwambinsin nasu kamar sun yadda za a yadda biya bashi daga cikin abin da ba ana yake da shi miliyan takwas ana jin ta bashi miliyan uku amma suka fita nan wala kawai sai abin ya juye suka sun fata wasu kawai sun fata kawai a kwabara su abin da sai suka koma sai aka ce a je gidan sarki a raba bashi a raba kudi dai sun tabbata makiya saboda ba za su samu da bugun da za ka sha ba kai a can ya ma ta tara kudi ya ka same su abin da dame su kawai abin da ka bari ake yi wa ba ba ba ba ba ba ka shi kenan shi ta Allah kasa a gwiwa ba subhanahu ta'ala ke ga wannan almalu wal banuna zinatul hayatid dunya dukiya da yaya ado ne da kawa kawai na rayuwar duniya ba ya ta hannu. khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala amma kyakkyawan karshe kyakkyawan karshe da ya kamata mutum ya nema da dukiyar shi shi fi alkhairi a wajen Allah kuma shi ne abin da ya kamata kowa ya Ka a shimfida abin da za ta yi kyakkyawan karshe akwai hikima akwai hikima cikin ba a gada annabawa annabawa komai suka bari na hannu ma a sharar amiyaru lanuwar matar nahu sadaka duk daukacin annabawa ba a gadonmu abin duk da muka bari sadaka ce sarki nawa ne ba dan sarki ko mata sarki ko sarki shi ba matan mai kuɗi ko mai kuɗi nawa ne ba dan mai kuɗi ko matan mai kuɗin suka kare shi ba in ya uba ya kamata ya tafi ga kuɗin nan ya tara kuma lokaci na taja, ya yara suna hutu cewa daga wa ta abubuwa sun abin nan ya tsaya ya kai sun ce mai mutum fa Allah ta tura tsohon nan ya tafi lahira a yana a kai wallahi abin da ke cikin hannun tsohon ya fi soyuwa gare su a kan tsofan sai haka iske a ce to ai wannan sarkin bai tafa ba za a yi wasu sarkin ba sai masu sarki ta haɗa kai da ɗan sarki a kashe uban don a ce mata uwa sarki ya fi a ce mata mata sarki kuma ba akwai bambancin daraja haka ita gaba ta ce da a ce mijinta ne a ah, mijin su wance da wance da wani kaga sun yi musharaka ɗanta ne a ɗanta ne kwallo ita ta ce uwa gare shi ya fi daraja a wajen shi a ce uwar sarki ne da a ce mata matar sarki so da yawa ta haɗa kai da ɗan sun haɗa baki da ɗan sun tura uwar lafiya ina haka yi almalu wal banuna zai ta bayatin duniya wannan haka a ado ne kawai na rayuwar duniya wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-ardha barizatan wa da mu nike duwatsu da baki ɗaya mu nike duwar wasu wato mu tushe su mu tushe su ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي لها أي ذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتع سواء كبيرك والله أبو كثير ماذا أبو كثير أنك أنا ذي نكيس نكيوا ذي تشيس تشيوا ذي ذمو قاعا صفصفا وتسنى تهيا سنى تشيوا سنى تهيا سنى نكيوا ذمو وتوت إلن دلشك أكبر أورامي توتي لا تبع فيها عوجا in ka kalli duniya za a ganta san bai ba wata karkata wala amta za a ganin wani tudu Farkon kama kamar ta. duk an rike duwatsu turar da za mu rike duwatsun gaba ɗaya wata al'adu da bani za ta ƙasa ga tana ita ce da karan kanta ga tana a zahirance ta bayyana ba komai a kanta ba ce, ba gini ba dutse ba wani kwari ba gangara ba wani hawa ba tudu komai ta yi tambayi to kai a wannan dole za a tashi ma ko to sai an tushe ta haka nan bayi su dawo sai a zo a zuba aljanu da mutane a kan ta ko ina ka duba sai daga farko tun daga farkon duniya ana yi ana kashewa ana kashewa yanzu ka duka da mai tsaro a duniya ko farkon duniya da ina mutum ke banda kusa iraki basara kawai ke kai dan adam adam da hawa su kafi a basara kai eh, rayuwa duka nan kadai ke akwai dan adam ba samu dan adam ba sai um, uh, a samu dan adam a wani gari ko wata ƙasa sai hijiran dan adamu wato kabila da ya koma ƙasar yaman daga basra ƙasar iraki ya zauka ya shiga ƙasar yaman haka daga nan ba ƙara samun adam ya ba sai hijirar annabi idris da ya zo masa ya tara iskandariya nan cikin afirka ma ke lanko daga nan fatan adam sai ta huwa annabi nuhu eh, za ka sa mutane a turkiya da yankunan gabar mai nita haka dai dan adam a kwana a tashi a kwana a tashi a kwana a tashi yanzu ga shi nan duniya ta cika da mutane ko sai a kwana a kai sai Allah mai da mutanen gabaki ɗaya cikin wannan duniya za a yi kare kowa ya dawo a kan abu mamaki ba dan adam na farko da aka fara yi ba ya rasu shine wato shi shine farkon da fara mutuwa Can daga na farkon har na ƙarshen abin da zai mutu nan a kaya to har bari ya tashi daga farko da aka fara yi ba aka cinye sai ta tashi kiyashin farko da ya taɓa rayuwa a wani duniya sai ya dawo kwaɗo ko kwaɗo mm. mm. na sunanci saboda wani abu mai rai wanda taɓa rayuwa a wannan duniya sai ya dawo cikin ka kaga akwai aiki akwai aiki wa kashi afil aswatu rahman wala tasma'u illa hamsa suka a taru don haka wannan wato labari ne ake bamu na tashin alkiyama yadda za a yi ta wato a tushe ƙasa a tushe duwatsu komai gashi nan wa hashar namun su tara su kalam min hun ahada ba wani wanda bai nan ba wanda bai nan ba wakilci ba wani wanda ya aiko a gaya wa Allah shi yana da zabe bai samu zuwa ba a gaya ma Allah ya tafi daurin aure a gaya ma Allah Allah ku dawon haji kowa ya zo kowa na nan ba wanda ya haiko da wakilci falam nugaziru minhum ahada ba wani wanda bai nan wa uridu ala rabbika saffan duka fusilo ga mahalicinka kowa ya zo ga sunan sahu sahu da kwada muna kama khalqnakum awwala marra dukkan zazzo mana ɗaya bayan ɗaya kamar yadda muka hadace ku can farkon al'amari ɗaya bayan ce ke zuwa duniya haka ɗaya bayan ɗan kuka tahowa ku sake dawo mana kuka sake dawo mana bal za'amtum allan naj'al lakum ma'u'ida bar wannan magana ta ji wata da ba kun ce ba wani ma'u'idi ba za ta alƙiyama to ga mau'idin ya kama ga ni ga kun hallara din ga kuma alƙiyamar ta zo ga cewa kuka kama babu alƙiyamar ai kun taɓa faɗa haka to yanzu ga alƙiyamar ga kuma taron hannu da yake laqad muna kama kun awwala marra kun zo mana kamar yadda muka da ku can farkon halitta abin da yake nihi wato wannan saffan din nan wato yadda Allah subhanahu wata'ala ya shirya zai tashin alkiyama an ce wato farkon bayan an yi busa cikin kafar busa ta tashi Allah ta'ala zai tashi aljanu ne za su fara hallara su yi sahu daya sai Allah ya tashi mutane sai su yi sahu daya su zagaye aljanun ya saukar da mala'iku na sama ta daya sai su yi sahu su zagaye mutane sai a saukar da mala'iku na sama ta biyu sai su yi sahu su zagaye na sama ta daya sai a saukar da na sama ta uku sai su yi sahu su zagaye na sama ta biyu sai a saukar da na sama ta hudu sai su yi sahu su zagaye na sama ta uku sai a tabbatar da na sama ta biyar su zagaye na ta hudu haka za a yi har na zuwa bakwai sannan waje a rabuka wani malaku saffan saffan wanda mala'iku suka gama sauka gaba ɗaya aka yi sahun nan guda bakwai sai Allah ya zo irin zo wanda ta dace da shi sai ya zo ya halarta wajen ya zo ya tsaya to shi ne ma'ana alkiyama ta tashi nan nan ta ga yana a sharar dinna wal in ne sakatu ma an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu la na illa bi sultan to yanzu akwai wanda daga cikin ku wanda ke iya ruji ya boye man in Allah wani mai iya zuwa yanzu ya boye man ba zan mai asara ba saboda ya mallaki kawai ya ga to gaskiya wannan kamata kawai ya samu wadansu a zo a yi smoga sai samu wani wuri sa shi cikin buhunna a loda a fadar sau a kai shi wata duniya can a boye shi kamin a gaban zabi a hito ya tafiya kai ko zai ina <laughs> kaga wato Allah na bada maka hoton abun ba shi da sauki bai yiwa kawai kowa ya bi Allah la man ja'a wa la man ja minhu illa ilayhi ba wani wurin gudu a koye ma Allah ce wajen Allah din in bai sanya gudu ya buya to je wajen Allah ya gudu ya buya wa wudi al-kitabu sai a zo aje wato littafai irin na hisabi fatara al-mujrimina ga wato masu laifi mushriki na suna cike da tsoro bima fi na abin da ke cikin littattafan nan nasu wanda suka aikata na ba daidai ba la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ba ta tsallake dan kankanin abu ko babba sai sun ci dubo shi sun littattafan komai akwai wajadu dan misal muke yau hmm? na ilaha da muke cewa da wani rusul na an tsallake wa wadi al-kitabu da al-mujrimina mimma fihi sai a zo a aje da tafai sai kaga masu laifi suna tsorace abin da ke cikin sa waya kuluna suna cewa ma li kitabi waya ya wailata ya na ma li kitabi suna cewa kai can mu ya samu wannan littafin la yugadilu sagiratan wanda baya tsallake ɗan kankanin abu wala kabiratan ko babban abu illa a fa sai ya shi wajadu ma amilu hadira su samu dukkan abin da suka aikata su mutane gashi nan a halarce wala ya zulimu rabbuka ahada mahalicin ka bai zalunta kowa gashi nan kai ne wa ne ran kaza ga watan kaza da jan taguwa da jan hula da jan takalmi ka shiga wuri kaza ka ce kaza ka ce kullu insan alzanna hu wani fi walafi kowanne adam mun sa masa abin da ke kafsarin nashi gaba ɗaya. ina nan matsare da shi kowane lokaci saboda haka wato ba wani abin da mutum zai a ce ai abin nan wato ba hoton shi ba rubutun shi ba duk habarin din gashi nan hada bidiyo hada bidiyo ga yanar kai din mai kai kai ne lokaci kaza kana tafiya zuwa wuri kaza kaje kai ba Allah ya samu gaba kyau ina gani kai mu tashi ta bo ita ce kita ta uku a cikin wannan sura wato kisa annabi adam alaihi salatu wassalam da shaitan dama ita ce kisa ta uku da cikin kisoshi biyar da suka taru suke wannan sura Allah ya mana muwafaka سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة wani tunani nake da shi ba